Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci arba'in da tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 23 ga watan Mayu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta gana da manyan jami'an tsaron ƙasar yau Laraba akan yadda za a magance matsalar makamai da kuma kashe-kashen da ake yi a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan abin da kuke gani za a iya yi don inganta tsaro musamman ma magance kashe-kashe da ake yi a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana. bayan haka za ku ji tasirin watan ramadan amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wani gargaɗin kiwon lafiya ga amurkawa da ke zaune a china biyo bayan wani rahoto da aka fitar akan wani ma'aikacin gwamnatin amurka a gwanzu wadda ya kamu da wata cutar da ba a san kanta ba inda yake jin wani abu a jikinsa na ba sabon ban wanda ya hada da jin wata kara da kuma kaikayi ofishin jakadancin amurka a beijing ya faɗa cewa an dawo da ma'aikacin amurka domin a gudanar da bincike wanda aka same shi da lahani a kwakwalwa gargaɗin kiwon lafiyar na cewa gwamnatin amurka ba ta gano mafarin alamomin cutar ba kana kuma ba ta samu ƙarin wani bayani wani ya kamu da irin wannan cuta a cikin china amma dai tana ɗaukar wannan rahoton da muhimmanci ta shawarci duk wanda ya ji wani yanayi a jikinsa da bai saba ji ba na alamomin cuta da ya zo masa da wata ƙara ta daban ko kuma ciwo na haƙarƙari kada ya nemi sanin mafarin alamomin cutar maimakon haka sai ya bar wurin ya koma inda babu waɗannan abubuwa ma'aikatan harkokin wajen amurkan ta ce za ta aiki tana nan tana aiki ga dangadan ta gano mafarin wannan lamari a cewar mai magana da yawun ma'aikatar heather newell mai ma'aikatar harkokin wajen ta ce za ta aike da rukunin likitoci zuwa gwanju a farkon mako mai zuwa su gudanar da gwaje-gwaje a kan ma'aikatan jakadancin amurka a beijing waɗanda suka buƙaci yin hakan jama'a a najeriya sun ce mutane goma sha biyu sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwarara a cikin 'yan kwanakin nan sama da mutane 100 da suke fama da ciwo tun bayan lokacin da aka samu barkewar cutar a yankin mubi da ke jihar adamawa arewa maso gabashin kasar kwayar cutar kwalara tana bazuwa ne ta cikin abinci ko ruwa da ke dauke da guba cutar tana sa yawan gudawa da harasuwa da kuma karar da ruwa a jikin mutum kana kuma tana hallaka mutum cikin gaggawa idan ba a yi jinyarta ba yaƙi da gwamnatin kamaru ta ayyana tsakaninta da mayakan sa kai na 'yan awarin ingilishi wadda ke neman 'yanci daga ƙasar da take amfani da harsunan ingilishi da faransanci ya ci rayuka da dama kana kuma ya raunata mutane a ɓangarorin sojojin ƙasar da kuma mayakan sa kan ɗaruruwan mutane sun mutu wasu kuma sun ɓace a cikin wannan fadar da aka kwashe watanni shida ana yi akwai mutane 60 da suka ji rauni kwance a asibiti hukumomi sun bai wa muryar amurka izinin tattaunawa da wani soja daya wanda yake jinya saje achilles nono atuwa ba ya ce ya samu kansa a cikin asibiti yana kwance ne a asibiti makonni biyu da suka shuɗe bayan ya samu kansa a cikin wani hari da aka kai wa wani ayarin sojoji da yake ciki mayakan 'yan awarin sun ci alwashin cewa za su ci gaba da yin wannan fadar har sai an ba su daman kafa ƙasa mai cin gashin kanta sama da ƙauyuka saba'in ne aka ƙona kana majalisar ɗinkin duniya ta ce dubun dubatan mutane sun arce daga gidajensu sun shiga daji wasu kuma sun shiga yankunan masu amfani da harshen faransanci akalla mutane dubu ashirin ne suka tsallaka zuwa najeriya mutane 200 a cikinsu sun mutu wasu 100 kuma sun ɓace ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan harkokin ƙasar faransa jean yves le drian ya faɗa a yau laraba cewa idan amurka ta kuskura ta ɗora wani ƙarin sabon takunkumi a kan iran zai jefa gabas da tsakiya a cikin rikici sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi barazana a farkon wannan mako cewa za a ɗora wa iran mummunar takunkumin kuɗi da ba a taɓa ganin irinsa ba inda idan ba ta sake halayenta ba inda, inda ya lissafo jerin bukatu goma sha biyu a kan sabuwar yarjejeniyar nukuliyan ledrian ya faɗa a wani ya faɗa wa gidan rediyon ƙasar cewa wato za a ɗora waɗannan sabbin takunkumi Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bazuwar miyagun makamai da kashe-kashen jama'a a Najeriya wani babban kalubale ne da gwamnatin kasar ke kokarin magancewa ko a yau laraba ma sai da Majalisar Dattawan Najeriya ta gana da manyan jami'an tsaron kasar akan batun yadda za a inganta tsaro. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na da ƙarin bayani. Baya ga kisan mutane da rahotanni suka nuna cewa ya auku a yawancin jihohin ƙasar nan a wani jikon ma sojoji da jami'an 'yan sanda ne aka kashe a ƙoƙarinsu na kare rayukan jama'a wato lalacewar wannan al'amari da kuma yawan makamai da suka bazu a hannayen jama'a ya sa majalisar dattawa ta shafe sa'o'i hudu tana ganawa da manyan jami'an tsaron kasar domin jin yadda al'amarin tsaro ya taɓarɓare. Mai magana da yawon majalisar dattawa sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya mani bayanin ganawar tasu. Masu amfani da bindigogi ya aka yi bindigogin suka shigo Najeriya. Su ke yin bindigogin daga ina bindigogin ke shigowa wa'annan matsaloli ne in aka dubi watan iyakanmu da sauran kasashe za a ga cewa mutane na shigo da duk abin da suka dama ko ba haka ba immigration da customs ba su da karfin da za su iya su hana wayan abubuwan to abubuwan da muke duba kenan saboda haka ba magana ne na mutum ɗaya kawai ba mun duba ne tsaro baki ɗayanta yaya za a yi a inganta shi shi kuwa sanata abu ibrahim wanda shine shugaban kwamitin kula da sha'anin 'yan sanda cewa ya yi in ma wata matsala ce ta rashin kuɗi domin aiwatar da ayyukansu yadda ya kamata majalisar za ta ɗauki mataki a kai. abin ya fito a hili ba yadda za a yi mu samu cewa an samu zaman lahiyar da ake so idan baka ba masu kula da tsaron ƙasa ba isassun kuɗi da polis da sojoji a samu isassun kuɗi yanzu shine za mu duba mu gani kuma ma ana maganar coordination don saboda ga kowa na aikin shi amma ba a samu yadda za a yi a rika haɗa kawunan su ba suna zama tare suna ba juna shawarwari akan abin da ya kamata a yi da kuma in sun samu wasu labarai wasu information su rika ba junansu to ake kokari yadda za a samu ko wani ofis za a samu sabo ko wani abu zai faru wanda lalle a samu wanda zai iya ba da shugabanci a dukkan security kamar america suna da abin suke kira homeland security to ne ake ta tunani abubuwa da za a yi amma general sale bala mai ritaya ya ce lallai majalisa ta ɗauko hanyar gyara amma akwai fahimtar yadda al'amarin tsaro yake inda jama'a ma ya kamata su taka rawa shi tsaro ba soja ba ne da 'yan sanda kaɗai tsaro na farawa ne daga gida shi tattalin jama'a da ƙoshin lafiyansu da samun aikin matasa da ƙarfafar da iyaye su iya riƙe 'ya'yansu da abinci da asibiti da makaranta da kuma kotu gunda idan aka cuce ka za ka iya zuwa a fidda ma gaskiyarka a sabuwar zamani da ake zancen tsaro duk wa'annan su ne matasan tsaro to idan ka duba za ka lura da cewa kowane fanni na wa'annan abeban a ƙasa ana samun matsala a yau ma dai shugaban kwastan bai zo taron ba shi ma su feto janar na 'yan sanda ibrahim idris mukaddashinsa josha kabila shi ne ya wakilce shi a wajen taron. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Zama lafiya shi ne cigaban Najeriya. madalla duk da cewa jami'an tsaron najeriya na ƙoƙarinsu su wajen kiyaye tsaro a ƙasar ana ci gaba da samun kashe-kashe a wannan ƙasa. To me kuke gani ya kamata kuma a yi don magance wannan babban matsalar abinda muke so mu ji kenan daga gare ku sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mu na farko ya zo ne daga Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Muna magana da Nuhu Bula Magarba ne daga Sandam Bula Local Goma Yobe State. To Malam Nuhu Bula ma muna jin ka. Wato abin da ke faruwa a halin yanzu. Eh. Da shawaran da zan bayar shine inda har mutanen al'ummar Najeriya za su fahimta. Mm. shine haɗin kai ne ya kamata a taho baki ɗaya a yi don neman ciwon gaskiya halin da ake ciki a kasan ya kai inda ya kai da mutane su nisa da zuciyarsu daina son zuciya a cikin al'amuran baki ɗaya mm. na najeriya nan to mun gode malam nuhu bulama daga yobe yanzu kuma bari mu je nasarawa to uh, amadala um, uh, malama ya aiki aiki da godiya da wa muke magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari herkuta na jihar Nasarawa. To Malam Bashir muna jan ka. To a gaskiya abin takaici ne abubuwan da ke faruwa a Najeriya musamman farnin tsaro kuma a gaskiya yana da kyau kore da gaskiya a karfafa tsaro a bakin iyakoki don kuwa ana shigar da makamai don kuwa abin tambaya ne yayi waɗannan makamai da ake shigo da su ake kashe-kashen mutane mm. daga yana suke shigowa ai suna shigowa ne ta boda to yana da kyau kore da gaskiya karfafa bincike kuma a duk wanda aka to bashir tela ka ya goce yanzu kuma za mu je jihar neja salamu alaikum da wa muke magana daga neja ana alaikum salam kuna magana da ibrahim mai gyara satellite ne dogar jihar neja to mallam ibrahim muna jinka a gaskiya wannan abubuwa kan sun azara gaskiya ya kamata eh, ya kamata gaskiya talakawa su dinga ba da haɗin kai da goyon baya gaskiya a yi maganin wannan matsaloli. Kamar ta yaya kake gani za su ba da haɗin kan? Yawa, in gani akwai matsaloli na man talakawa ba su ba da ba su ba jami'an tsaro haɗin kai wajen bayyana marasa gaskiya. Hmm. To shi ke kawo matsaloli ya a ƙasar nan. to mun gode malam ibrahim mai gyaran waya yanzu kuma bari mu je kaduna to ajiya maryam barka da yammaci barka ka dai malam martala kana lafiya lafiya kala ajiya maryam suna na murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to muna jin ka To a hajja Maryam kin san shi duk mutum fa in bai san kan abu ba bai san ta inda zai fara ba. abin da muke bai jami'an tsaro sai sun dawo suna wayar da mutane kai dinga bi firamari firamari suna tara al'umman kowanne gari ana dan waya musu da kai kun ga mutum mara gaskiya ga yanda za ku tunkare shi ga yanda za ku gane mai laifi amma kai ba a ba wayar da kai ba komai za ka gane mara laifi laifi in ka gan shi ma da kayan wani mugu abu za ka kama shi misali amma ana wayan musu da kai haka to haka sai mutum dama an bashi dan training ya ga mutum da dan wani abin cutarwa ya san da zai tunkare shi da fatan za ku tashi lafiya. To Allah ya sa mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu je kudancin Najeriya daga Onitsha. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da muke magana. Kuna magana da Ismail Yusuf ne. To Malam Isma'il muna jan ka. Eh a gaskiya ina so gwamnatin Najeriya ta daɗa kafa matakan tsaro shigowa da makamai da ake shigowa da shi. Mm. yawwa saboda ana ake samun abin nan kuma duk wanda aka kama shi a hukuntar da shi na gode to mu ma mun gode malam ismaila yusuf daga wannan mun gode da ra'ayinka to har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc mun samu wani kiran daga kano hello hello da wa muke magana daga kano Kuna magana da Abdullahi Abubakar Doguwa lokal gamban jihar Kano ba karfa. To Malam Abubakar muna jan ka. Ni ina muku fata alheri ne da nake ta kiran ku bana samun ku yau na same ku. Allah sarki to mun gode. Mene ne ra'ayinka? Wannan mauli'in da kuke yi yana burgiya kuma yana taimakawa. To, me za ka ce game da kashe-kashen da ake yi a Najeriya ta ya kake gani za a magance su? eh to wannan tsaro shi ne abin da za mu magance shawarar da za mu bayar da jami'an tsaro da talaka da wanda suke yankin za su rika ba da gudunmuwa na rahoto idan an ga masu miyagun ayyuka. Hmm. gwamnati kuma ta ɗauki matakan da ta ɗauka ta ƙara ɗauka in mutum ya kawo rahoto kada a raina shi a karbi information ɗinsa a tabbatar da abin da yake faruwa. To mun gode Malam Abdallah Abubakar yanzu kuma bari mu je makwabciyar Kano wato Jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Mai magana Rabi'iya Ugoma daga nan karamar hukumar gagara da ke jar Jiga. To Malam Rabi'u muna jan kamine ne ra'ayinka? Yau wato gaskiya dai shi harkar shi hanyar da za a bi a kare wannan kashe-kashe din eh. a najeriya gaskiya yana ga hannun shugabanninmu yauwa saboda in kika duba kamata ya ce an samar da dokoki akan su 'yan sanda sojoji da kuma kwastam da suke bakin boda ah. saboda duk duk kashewar da za a duk kashe-kashen da za a yi makaman da za a yi amfani da su a najeriya ba ma kera su a najeriya ana shigo da su ne ta boda daga wasu kasashen to mun gode malam rabu'u yanzu kuma bari mu sake koma jihar neja salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana sunana muktare mace jikira ba kudi a jiya tsohon kasuwa marina to malam muktare muna jan ka a matsalar tsaro a kasar nan an yada kyau don haihuwa kamata ya yi a ce abinci ko ainihin su masu sa da kayan baya din nan da shugabannin su a zauna da su don ba an zauna an tattauna da su ba duk wani tsaron da za a yi gaskiya ba za a gado matsala to mun gode malam muktar makeri har yanzu dai muna nan a jihar Neja mun sake samun wani kira. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Mala Ibrahim mana jan ka. To gaskiya ni ra'ayina akan masu da kaya baya. Mm. Domin saboda gaskiya ainihin Najeriya da Allah akwai doka ce ba ta aiki da doka na aiki da duk wani al'amari ba za a same shi ba. Hmm. Don saboda idan na doka na aiki duk wani kama da laifi a mai hukunci ko matsayin shi. to eh. wani ko ba zai sha'awa ya haka ba wani ba zai sha'awa ya haka ba to mun gode malam ibrahim mai wankin hula yanzu kuma bari mu sake komawa kano wanda shine kiran mu na karshe a yau to salamu alaikum malama na mai barka da karuwa barka ka dai da wa muke magana kina taro da bakaro ne wato umar ofisa unguwa akula mai fasara kanan jihar kanan najeriya wato kanan dagu to umar muna jan ka ai duk wanda aka kama irin wannan ya kamata a ce a zartar masa da hukunci mun mu gani a ƙasa kare ce a gani a garin ku ana biki a gidan ku gaskiya wannan abubuwan da muke gani irin da ya tafi a gaskiya dai mu muna ganin cewa ƙarshe dai umar ofisa da ina ji zai shiga wani hali a cikin wani abubuwan kafin ya zo gare shi gaskiya abubuwan za su kare a kansa Allah ya kawo mana shugabanni na gari Allah ya ba mu abin da za mu samu umar ofisa ta nan jihar Kano a tashi lafiya. To Umar ofisa mun gode da ra'ayinka mun kuma gode ga sauran duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu a wannan fili sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu fara labaran wasannin ne da labaran ligin ɗin ƙasar Ghana a yayin da Accra House of Oak kenan take ɗamarar fuskantar kulabun uh, ɗin nan da ake ce West African Academy wato wafa a takaici a Baba Yara Sports Stadium da ke a Kumasi a cikin ligin ɗin Zalifon Premier League yayin da Kumasi Asanti Kotoko ke shirin tinkaran Elmina Sharks a Kumasi. Sai kuma karawa tsakanin wa All Stars wadda take tsananin fama da kanta a karawa da za ta yi da Inter Allies awa sai kuma karawa tsakanin Bechim United da Liberty Professionals. Ibiswa Dwarfs za su yi kari jini biri jini ne a Cape Coast Stadium da Ashanti Gold. yayin da Karela United za ta kara da wato zakaran kwallon kafar kasar Ghana Edwana Stars a Anyanasi Camp Park. Dream FC ta shirya ta yi karan batta da ta ci man 11 wonders in mun koma hukumar kwallon kafar kasar ghana labari da ke akwai shine shugaban wannan hukuma mr kusiyan ta ci shugaban kasa na nadu dankwaku a faado ya kai karansa ga hukumar binciken miyagun ayyuka saboda badakalar da aka same shi yantacin din da hannu dumu-dumu a cikinsa yayin da anas anas ya gabatar da wani bincike na kwakwab inda aka sami yantaci yana kokarin shawo kan masu zuba jari da sunan shugaban kasa su zuba jari a cikin sha'anin kwallon kafan kasar ghana yadda lamarin kwallon kafar zai ɗaukaka yana mai faɗan cewar zai iya shan hankalin shugaban kasan da sauran manya a ainihin sha'anin kwallon kafar kasar da kuma samun amfani. In mun leƙa yadda gwarajen ƙwallon ƙafa na ƙasar Ghana ke taka rawa a ainihin ƙwallon ƙafar duniya. Labarin da muke da shi shine Asamuwa wato wadda ya yi wasansa a Juventus ya kawo ƙarshen wasansa na tsawon shekaru shida da ya yi a yayin da ya yi wasansa na ƙarshe inda ya yi bankwana da magoya bayan wato kulabun. Bari mu duba wasanni na wadanben zamani. Shugaba na na Dankwa Kufa Ado ya caje zakara na WBO Super Bantamweight Champion kenan Isaac Royal Storm Dogbe ya ci gaba da aiki tukuru kuma ya dage ya kasance ɗayan mafi kyawun 'yan dambe a tarihin Ghana. A nan dandasa aya a cikin shirin, Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan watan ake bukukuwan samun 'yancin kan ƙasar Cuba, wanda 'yan kishin ƙasa waɗanda suka yi fatan samun 'yancin kai da aniya na kansu suka yi fafutuka wajen samarwa. Abin takaici shine yadda gajiyayyar mulkin kwamisinanci suka tarwatsa wannan burin, a cewar shugaba Donald Trump. Cuba ta kasance ƙarƙashin mulkin zalunci na jam'iyyar kwamisinanci duk da cewa kwana-kwanan nan aka rantsar da sabon shugaban ƙasar Miguel Diaz-Chanel. A cewar sabon rahoton Majalisar Harkokin Waje a kan batutuwan 'yancin kan Amurka, har yanzu jami'an gwamnatin Cuba suna bin umarnin na gaba da su wajen ci gaba da cin zarafin al'umma da taka hakkokinsu a duk faɗin ƙasar. Duk da haka, a cewar shugaban Amurka, al'ummar cuba masu jarumta na ci gaba da aiki ƙarƙashin yanayin zalunci da takurarwar da ba misaltuwa don nema wa iyalansu da maido da 'yancin kan al'umma da 'yancin zamantakewa Sunayen jaruman shugabannin da suka yi yakin neman 'yancin kai a Cuba kamar Jose Mati da Antonio Machio na zukatan jama'a a tarihi kamar sunayen tsaffin shugabannin Amurka George Washington da Thomas Jefferson a cewar shugaba Trump. tarihin da shugabannin suka bari na ci gaba da ƙarfafawa al'umma baya karfin gwiwa domin yakin neman dimokuraɗiyya da dawowar siyasa tattalin arziki da 'yancin addini. Shugaba Trump ya jaddada juriyar al'ummar Cuba da gudumawar 'yan asalin Cuba 'yan Amurka wanda ke buƙatar a mutunta su. Amurka na sane da gudumawar da 'yan Cuba suka baiwa duniya kamar rubuce-rubuce, zane-zane, waƙoƙi, fasahar girki da masu ƙananan sana'o'i. Shugaba Trump ya yi kyakkyawar fata ga mutanen Cuba da suke neman 'yanci na gaskiya da kuma mutanen Cuba mazauna Amurka ya ce, Muna tunawa da shugabanni 'yan kishin ƙasa waɗanda suka haska fitilar 'yanci da ba za a bari ta auku ba. Muddin maza da mata za su ci gaba da mafarkin nan gaba. Ya kamata mu sadaukar da kanmu domin tabbatar da an samu ƙasa mai 'yanci da walwala ga al'ummar Cuba. Sharhin muryar Amurka kenan. wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials. To kafin ku ji takaitattun labaran duniya yanzu kuma ga tasirin watan Ramadan. Salamu alaikum sunana tahiru Musa Reza wanda aka fi sani da Bille. Hakika mun shigo wata mai alfarma watan azumi wanda Allah ya wajabta mana shi yana cikin farilloli ingantattu. Don haka tasirin wanda na samu a cikin watan azumi wata mai alfarma shine na samu canjin rayuwa don wata ce mai alfarma wanda manzon Allah ya ce in ka shiga ciki ka daɗa kama kanka fiye da da tun da aka shiga watan azumin nan na kama kai na fiye da dade don wannan umarni ne na manzon Allah kuma buri na shine ubangijin Allah ya hore min abunda zan ba ma makwabta irin su sadaka da zakka da sauransu wanda Allah ya ka'ida na daidin gurgudu ina da niyan haka don wajibi ne ga musulmi in har yana da abunda zai taimaka. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wani gargaɗin kiwon lafiya ga amurkawa da ke zaune a china biyo bayan wani rahoto da aka fitar akan wani ma'aikacin gwamnatin amurka a gwanzu wanda ya kamu da wata cuta wanda ba a san kanta ba inda yake jin wani abu a jikinsa na ba sabon ba wanda ya hada da jin wata kara da kuma kaikayi ofishin jakadancin amurka a beijing ya faɗa cewa an dawo da ma'aikacin amurka a gudanar da bincike wanda aka same shi da lahani a kwakwalwa gargaɗin kiwon lafiyar na cewar gwamnatin amurka ba ta gano mafarin alamomin cutar ba kana kuma ba ta samu ƙarin wani bayani a kan labari cewa wani ya sake kamuwa da cutar a china amma dai tana ɗaukar wannan rahoto da muhimmanci jama'ai a najeriya sun ce mutane goma sha biyu sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara cikin 'yan kwanakin nan sama da mutane 100 suke fama da rashin lafiya tun bayan lokacin da aka samu ɓarkewar cutar a yankin mubi da ke jihar adamawa a arewa maso gabashin ƙasar yaƙi da gwamnatin kamaru ta ayyana tsakaninta da mayakan sa kai na 'yan awali ingilishin ƙasar mai neman cin 'yancin kanshi daga ƙasar da take amfani da harsunan ingilishi da faransanci ya ci rayuka da dama To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr cedric ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya